Hanyar Adalci Darasi na ashirin da shidda An girmama Yusuhu Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane da kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda ya kafa, ta haka za mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Darasi da ya wuce, mun fara jin labarin Isu, ɗan Yakub, na goma sha ɗaya daga cikin su ’ya'ya maza goma sha biyu, mun karanta yadda Isu ya yi mafarki, ya ce wata rana ’yan uwansa za su rusuna a gabansa, ’yan uwan Isu ba su gaskanta shi ba, duk da haka yau za mu ga yadda Allah ya cika abin da ke cikin maholkin, za mu ga abin da ya sa uwansa sun rusuna a gabansa. Yadda muka koya, manyan uwan Isuhu sun ƙi jininsa, sun tsananta masa sabili da mahalkansa, saboda kishi da hushinsu sun sayar da shi bawa ga fatake na zuriyar Isma'ilu. Isma'ilawa sun kai Isuhu Masar sun sayar da shi ga wani ma'aikacin Fir'auna, sarkin Masar. Yusuf kam, shi bawa mai aminci ne, ya yi aikinsa yadda ya kamata, domin ya yi tafiya tare da Allah. Yusuf kuma mai kyan gani ne, abin da ya sa matar mai gidansa ta yi kwaɗayinsa, ta nemi ta kwana da shi, amma Isu ya ƙi ya ce mata, Ƙaƙazan aikata wannan babbar mugunta in yi wa Allah zunubi? Sa'ad da Isu ya ya yi zina da ita, sai matar ta faɗi ƙarya a kan Isuhu, an rufe shi kurkuku, duk da haka Isuhu ya fi son zama a kurkuku da jin daɗin zunubi mai saurin wucewa. Yusufu ya sa Allah a gaba a rayuwarsa, an rufe Isuhu shekara biyu a gidan kaso, amma Allah bai mance da shi ba. Yanzu bari mu ci gaba cikin attaura ta Musa, mu ga yadda Allah ya canza yanayin da Yusuf yana ciki, muna karatu a littafin farawa, Sura ta arba'in da ɗaya, littattafai suna cewa, Bayan shekara biyu cif da Yusuf yana kurkuku, Fir'auna ma ya yi mafarki, gashi yana tsaye a bakin kogin Nilu. sai ga shanu bakwai masu ƙiba mulmul suka fito daga Nil suka yi kiwo cikin ciyawa, ga kuma waɗansu shanu bakwai na ramamu suka fito daga Nil a bayansu suka tsaya kusa da waɗancan shanu a bakin Nil, sai shanun nan na ramamu suka cinye shanun nan bakwai masu sheƙi masu ƙibar, sai Fir'auna ya farka, barci kuma ya kwashe shi, ya sake mafarki a karo na biyu, sai zangarku bakwai masu ƙwari kyawawa suna girma a kara guda, gashi kuma a bayansu waɗansu zangarku bakwai suka fito sirara, waɗanda iskar gabas ta ƙasar, sai siraran zangarkun suka zangar kunnen bakwai masu kabri kyawawa, sai Fir'auna ya farka, ashe mafarki ne, saboda haka da safe hankalinsa ya tashi, sai ya aika aka kirayo dukan bokayen Masar da dukan masu hikimar Masar, Fir'auna kuwa ya faɗa musu mafarkansa, amma ba wanda ya iya fassara masa su. sai shugaban masu shayaswa ya ce wa Fir'auna, Yau na tuna da laifina, sa'ad da ka yi fushi da barorinka, ka sani da shugaban masu tuya cikin kurkuku da ke cikin gidan shugaban masu tsaro fada, muka yi mafarki dare ɗaya ni da shi, kowane mutum da irin tasa fassarar mafarkin. Akwai wani ba ne ɗan saurayi tare da mu, bawan shugaban masu tsaron fada, sa'ad da muka faɗa masa sai ya fassara mana mafarkanmu, ya yi wa kowane mu bisa kan mafarkinsa, yadda ya fassara mana haka kuwa ya zama, aka komar da ni matsayina, mai tuya kuwa aka rataye shi. Sai Fir'auna ya aika a kira Yusuf da gaggawa suka fito da shi daga cikin kurkuku, da Yusuf ya yi aski ya sake tufafinsa ya zo gaban Fir'auna. Fir'auna ko ya ce wa Yusuf, Na yi mafarkin da ba wanda ya san fasararsa, amma na ji an ce, wai kai in ka je mafarkin kana iya fasara shi. Yusuf ya amsa wa Fir'auna ya ce, Ba a gare ni ba, Allah zai amsa wa Fir'auna da kyakkyawar amsa. Sai Fir'auna ya faɗa ma Isuhu mafarkinsa, sa'an nan ya ce ma Isuhu, Na faɗa bokaye, amma ba wanda ya mani fasararsa. Yusuf ya ce wa Fir'auna, Mafarkin Fir'auna ɗaya ne, Allah ya bayyana wa Fir'auna abin da yake shirin aikatawa, waɗannan shanu bakwai shekaru bakwai ne, kyawun zangarkun nan bakwai kuma shekaru bakwai ne. mafarkin ɗaya ne, ramamun shanun nan bakwai da suka fito a bayansu shekaru bakwai ne, busassun zangar kunnan bakwai waɗanda iskar gabas ta ƙe ƙasar kuwa shekaru bakwai na yunwa. Haka yake, kamar yadda na faɗa wa Fir'auna, Allah ya nuna wa Fir'auna abin da yake shirin aikatawa. Za a yi shekara bakwai cike da ƙoshi a ƙasar Masar duka. amma a bayansu za a yi shekara bakwai na yunwa, amma za a manta da dukan ƙoshin nan a ƙasar Masar, yunwar ko za ta game dukan ƙasar, zai ko zama kamar ba a taɓa yin ƙoshi a ƙasar ba, saboda tsananin yunwa. Maimaitawar mafalkin nan na Fir'auna kuwa ya nuna cewa Allah ya riga ya ƙaddara al'amarin, hakika kuwa Allah zai tabbatar da shi ba da jimawa ba. yanzu fa, bari Fir'auna ya zaɓi mutum mai basira, mai hikima, ya sa shi bisa ƙasar Masar, bari Fir'auna ya ci gaba da naɗa shugabanni bisa ƙasa don su tattara komoshi kashi ashirin bisa ɗari, amfanin ƙasar Masar na shekarun nan bakwai na ƙoshi. Bari kuma su tattara dukan abinci a shekarun nan bakwai masu zuwa na albarka, su tsiba a ƙarƙashin ikon Fir'auna saboda abinci cikin birane, su kuma lura da shi, wannan abinci zai zama ajiya domin ƙasar kariyar shekaru bakwai na yunwa, waɗanda za a yi cikin ƙasar Masar domin kada ƙasar ta ƙare saboda yunwa. Fir'auna da fadawansa duka sun yarda da wannan shawara, sai Fir'auna ya ce wa fadawansa, mun iya samun mutum irin wannan wanda Ruhun Allah ke cikinsa, domin haka Fir'auna ya ce wa Yusuf, Tun da yake Allah ya nuna maka waɗannan abu duka, ba wani mai basira da hikima kamar ka, za ka shugabanci gidana, bisa cewarka za a mallaki jama'ata, sai dai da sarauta kaɗai nake gaba da kai. Fir'auna ya ce wa Isu, gashi, na sa ka bisa dukan ƙasar Masar, sai Fir'auna ya cire zobensa mai hatimi daga hannunsa, ya sa a hannun Yusuf, ya sa masa rigunan linin masu kyau, ya rataya masa sarƙar zinariya a wuya, ya kuma sashe ya hau karusarsa ta biyu, suka yi ta shela a gabansa, ku ba da hanya. ta haka fa ya zama mai mulki bisa dukan ƙasar Masar. har yanzu dai Fir'auna ya ce wa Isu, Ni ne Fir'auna, ba mutumin da zai ɗaga hannu ko ƙafa cikin dukan ƙasar Masar idan ba da izininka ba. Fir'auna ko ya sama Yusufu suna Zefanat Fenaya, wato mai tsare rayuka. Yusufu ko ya fita rangadin ƙasar Masar, Yusufu yana da shekara talatin lokacin da ya kama aiki a wurin Fir'auna. sarkin Masar. Yusuf kuwa ya fita daga gaban Fir'auna ya ratsa dukan ƙasar Masar a cikin shekaru bakwai ɗin nan na ƙoshi, ƙasa ta ba da amfani mai yawan gaske, sai ya tattara dukan abinci na shekarun bakwai da aka yi na ƙoshi a ƙasar Masar, ya kuwa da abinci cikin birane, a kowane birni ya tana da abinci daga karkarar da ke kewaye da shi, sai iso ya tsiba tsaba kamar yashin teku, har ya daina aunawa domin ba ta aunuwa saboda yawa. Shekarun nan bakwai na ƙoshi da aka yi cikin ƙasar Masar sun cika, aka fara shekaru bakwai na yunwa, kamar yadda iso ya faɗa, sai aka yi yunwa cikin sauran ƙasashe duka amma a ƙasar Masar akwai abinci. Sa'ad da yunwa ta game dukan ƙasar, mutane suka yi wa Fir'auna kuka domin abinci, sai Fir'auna ya faɗa wa Masarawa duka, ya ce, Ku tafi wurin Isuhu, abin da duk ya faɗa muku sai ku Domin haka, sa'ad da yunwar ta bazu ko'ina a ƙasar, Yusuf ya buɗe taskokin ajiya, ya yi ta sayarwa Masarawa. gama yunwa ta tsananta a ƙasar, duniya duka kuwa ta zo Masar wurin isu ta sai hatsi saboda yunwa ta tsananta a duniya duka. Bisa ga fara Sura arba'in da biyu, a sa'ad da Yakubu, mahaifin isu da ’yan uwansa, ya ji akwai hatsi a Masar, sai ya cewa ’ya'yansa maza, Me ya sa kuke zuba wa juna ido? Gashi kuwa na ji akwai hatsi a Masar, ku gangara, ku sayo mana hatsi a can domin mu rayu kada mu mutu. Don haka ’yan suhu su goma suka gangara su sayo hatsi a Masar, amma Yakub bai aiki Binyaminu ɗan'uwan yisuhu tare da 'yan uwansa ba, gama ya ce, Kada wata ɓarna ta same shi, haka nan ’ya'yan Isra'ila maza suka zo su saya hatsi tare da sauran matafiya, gama ana yunwa a ƙasar Kana'ana. Yanzu fa, Isu shi ne mai mulkin ƙasar, shi ne kuwa mai sayarwa jama'ar ƙasar duka. ’Yan uwan Isuhu suka zo suka sunkuya har ƙasa a gabansa, da Isuhu ya ga ’yan uwansa ya gane da su, amma ya maida su kamar baƙi, ya yi musu magana da gautsi, ya ce, Daga ina kuka fito, suka ce, Daga ƙasar ana muka zo sayan abinci. Yusufu kuwa ya gane da ’yan uwansa, amma su ba su gane shi ba, sai Yusufu ya tuna da mafarkan da ya yi a kansu. Ko ka gane abin da ya faru? Mun ga yannan shi Isuhu sun rusuna gaban ƙaninsu isu, daidai yadda mafalkin da ya shekarun baya ya bayyana. Wannan isu ɗin, wanda suka ƙi jininsa, suka ƙi gazganta maganarsa, a ƙarshe kuma suka nemi a kashe shi, sun sunkuya a gabansa. Nan da nan isu ya gane ’yan uwansa, amma ba su gane shi ba, ya yi sama da shekara ashirin ba su gan shi ba. Darasi mai zuwa, 'yan Allah ya yarda, za mu kammala labarin Isu, za mu ga yadda ya bayyana kansa ga uwansa. Amma fa, darasi ne, yau, me Allah yana koya mana ta wurin labarin Isu da uwansa? Allah yana son mu gane yadda abin da ya faru tsakanin Isu da uwansa kwatanci ne na abin da zai faru nan gaba tsakanin mai ceton duniya da zuriyar Adamu. Yusufu misalin ko inuwar mai ceto ne wanda Allah ya alkawarta zai aiko duniya. Akwai aƙalla abu ɗari a cikin labarin Isu waɗanda suka kwatanta mana labarin mai fansa wanda zai shigo duniya shekara dubu da ɗari takwas daga baya. lalle ba mu da dama a wa'azinmu yau mu binciki dukan kwatance-kwatancen nan ɗari ba, amma za mu ambaci guda uku. Na ɗaya, da farko, mun ga yadda ’yan suka ƙi yarda da shi da mafarkansa, sun ƙi jininsa, sun yi masa baƙar magana, har ma sun sayar da shi, daidai waɗannan abubuwa suka sami mai ceto, wanda Allah ya aiko duniya mutanen duniya sun ƙi yarda da mai fansa duk da saƙonsa, sun yi masa ba'a, sun tsananta masa, sun sayar da shi, har ma sun gice shi. Abu na biyu, kwatanci na biyu shi ne, da farko mutane sun raina Isu, sun ƙyale shi, sun wulaƙantar da shi, sun rufe shi kurkuku, amma a lokacin da Allah ya tsaida, sarkin Masar ya naɗa su shugaba bisa dukan ƙasar, ya ce duk wanda yana son tsira daga yunwa da mutuwa sai ya tafi wurin Yesu mai tsare rayuka. Kamar haka game da mai ceton duniya wanda Allah ya aiko da shi, Ubangiji Allah ya ce, Ka tafi wurin mai ceto wanda na kafa, shi ne mai tsare rayuka, shi ne tushen rai, idan ka miƙa kanka a gare shi, ba za ka taɓa sake jin yunwa a zuciyarka ba, ranka zai rayu har abada. Kwatanci na uku tsakanin isu da mai fansa mai tsanani ne, a ƙarshe uwan isu sun miƙa wuya ga ikonsa, dole ne su sunkuya a gabansa, shi wanda suka ƙi karɓa, sun kuma ci mutuncinsa haka kuma maganar Allah ta shaida mana, wannan mai fansa zai dawo ya hukunta duniya cikin adalci, su waɗanda yau suna ƙin jininsa, suna cin mutuncinsa, a wancan rana za su rusuna a gabansa, dukan mutanen duniya za su sunkuya a gabansa, kowa zai gane shi ne wanda Allah ya naɗa mai ceto da mahukunci bisa duniya. Aboki mai sauraro, kaifa, kefa, ko ka miƙa kanka ga mai ceto, wanda Allah ya naɗa ya tsare ka daga madawamin hukunci, ko kana ɓata lokaci sai makara ta yawa har ranar ƙiyama, a ranan, dole ka sunkuya a gabansa. Ya kamata mu tsaya a nan yau, amma kada ka daina yin tunani a kan darasi na yau. Allah ya sa maka albarka, ya baka fahimi game da abin da muka ji a yau. Maganar Allah ta ce, Waɗannan abubuwa duk sun goyi bayan maganar annabawa na da game da shi, ya kyautu fa ku mai da hankali ga wannan magana, saboda ta zama kamar fitila mai haskakawa a wuri mai duhu. Bitrus Sabi Sura ɗaya aya sha tara Allah ya taimake mu, amin.